ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna sha uku ga watan rabi'u sani hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 a yau za mu yi darasi na 113 a wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان لما اتفق عليه الشيخان muna cikin kitabul hajj in ba kuma manta ba za mu tashi babi na hamsin wallafi ke cewa babu rami zamratul aqaba min wata wadi wa takunu makkata an yasarihi wa yukaddiru ma'a kulli hasatin babin da zai bayani akan jifan jamratul aqaba daga karkashin wadin wato kasan wadi ita inda aka ba ta saurin kwari ne to a jefe ta a ƙarƙashi din shi ake so za a yi mana bayani wata kunu makka ta an tsari yayin da za ka jefi wannan jamran ya zama makka tana hagunka ita kuma arfa tana damarka kenan wa yukabbiru ma'a kulli hasatin mai jifan zai yi kabbara tare da kowace tsakuwa da za ka jefa za ka yi kabbara bismillahi allahu akbar sai ka jefa sai ka ta kuma kabbara allahu akbar ka jefa kamar yadda ita kabbarar an faɗi sigarta sa za ka ce wato allahu akbar sai ka jefa ko ka ce allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd ka jefa wasu nakaltu wannan kamar imamul mawardi daga cikin malaman shafi'iya ya haka ko wannan amma an ka bismillah allahu akbar ka jefa sauran kai ta allahu akbar kana jefa shi kenan bismillah ta farko saura kuma kai ta kabbara wannan kabbara ita ce ibada din da jefawan wasu na kudurce kamar jifan shaidan suke ko shaidan ne a wurin za a jefai wannan ba daidai ba ne domin za ka ji har da zagi suke sai ke shaidan sai a jefa ɗau takalmi a wurwura su a iya kudurinsu shaidan ɗin ba ba binan dutse ne kawai aka fitar da shi fila kamar haka shi kawai za ka yi jifan haka ibada ce haka za ka yi ba wai cewa kana zaton ko shaidan ne a wurin kake jifan shi ba wannan kabarbarin su ne ibada shi yakin haji gaba ɗayan shi wani abu ne zai nuna maka cewa ibada ka yi yadda aka ce ne kawai eh amma an ka ce za ka zauna ka yi tunanin me ma kake yi wakila sai ka je ka kuskure kawai haka annabi ya kai kawai ku zuwa na suka kuma to shine wannan babin zai kawo mana hadisi hadisi na 816 hadisi abdullah bin mas'ud an abdurrahman bin yazid qala rama abdullah min batn alwadi فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة أخرجه البخاري حديث عبد الله بن مسعود الله قال مصير ده وعند ويسا لقى عبد الرحمن بن يزيد kenan sai kuma shi abdullahi dan masaudin عبد الله من min badil عبد الله بن مسعود da je aikin haji ya yi jifa ne ƙarƙashin ƙasan wari ita jamra inda take a kwali ne wani san maka cike take da duwatsu mina cike take da duwatsu to gefenta akwai duwatsu manya ita kuma tana kwari to a wannan kwalin nan ne jamratul akaba akwai al'akaba al'ula akwai al-sughra sannan al to kubura din ita ake jifa ranar wato yawon naha ita kare ake jifa to shi ne ake so a nuna mana shi abdullahi dan masud da ya je jifan ya jefe ta ne a ƙasan wadin san ƙarƙashin ƙasa yanzu an yi hawa na ɗaya na biyu na uku in kana iyawa ƙasa za ka gangara kenan shi ne abinda hadisi ke nuna amma ba sharaɗi ne dole ba sai ƙasan in ka sawu na sawa na sama ma ka jefa duk wurin ne in ka ƙara in sama na can na sama ta hau ka jefa dai amma nan ana so a nuna mana shi abdullahi ɗan mas'ud da inda ya yi kuna ganewa wato yake cewa shi ya jefe ta ne min baɗinin wadi daga ƙasan wannan kwali ɗin ko kuma wannan wadi ɗin wa sai na ce ya aba abdurrahman inda shi abdurrahman bin yazid kenan yace ya kai baban abdurrahman wannan alkunya ce ta abdullahi dan mas'ud yace inna nasan yarmunaha min fawqiha lalle wasu mutanen suna jifan ita jamra ne daga samanta fa qala sai yace mai wallazi la ilaha ghayru na lantsi maka da wanda ba abin bauta sai shi haza maqamul ladhi unzila alayhi suratul baqara wannan ne wurin wurin tsayawar wanda aka sauka mai da su bakara me yake nufi nan? wato nan annabi ya tsaya inda ya tsaya din nan annabi ya tsaya don shi aka sauka ma bakara kuma cikin bakara yawancin bayanin wato aikin hajji yake a nan ne ma a malkila aka ce aka Allah ke cewa wato ainihin wasu lahafi fi yamin ma'azudan? wannan kabbar barin da ake suna cikin ambatan Allah a wasu kwanaki kididdigaggu ya ce to ni na tsaya ne wurin wanda aka sauka mai da bakara a wurin ana yana so ya nuna cikakken koyi da manzo kina idan son samu ne za ka jefe ta ka sauka ƙasa kai ma a wannan ka jefe ta in bai samu ba ka hau sama in ma saman ya cinkoso ka hau sama za ka sami sauki wannan hadisin kenan akhrajahu al-bukhari kitab al-hajj babun ramyil jimar min baɗin wadi haka bukari ya kulla babi a cikin kitabul hajj ya ce babin da zai bayani akan jifan wannan jamara ɗin wato daga ƙarƙashin ƙasan wadi ɗin maimakon hawa sama za ka yi a ƙasa kusan haka shi bukari ya nuna hadisin mana 817 hadisu abdullahi bin mas'udin anil a'amash qala سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل إمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة الأقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزل عليه سورة البقرة أخرجه البخاري wannan lafazin hadisin shine dai wancan na Abdullahi dan Mas'ud amma wancan daga Abdurrahman bin Yazid nan kuma farkon shi daga wato al'amash amash shi hadisa abdullahi dan mas'udi ne daga wato al'anil a'amash qala yace samitul al-hajjaj yaqul naji hajjaj hajjaj bin yusuf sakafi kenan wanda ya mulki kun san ba a ji daɗin mulkin shi ba ce ya kulu alal yana faɗa akan kan mimbari <clears throat> lati yuzkaru fi baqara suran nan da ake ambata mata suna wato baqara wa suratul lati yuzkaru fiha alu imran da suran nan da ake ambata mata suna ali imran wa suratu lati yuzkaru fiha nisa da suran nan da ake mata suna ko ake ambata mata suratu nisa'i hala sai ce fa zakartu zalika li ibrahim ni a amashi kenan sai na ambata ma ibrahimun nakadi na gaya mai wannan bayani na gaya mashi faƙala sai ce haddasa abdurrahman bin yazid aini abdurrahman bin yazid kaga wancan lafazin kina na sama ya bani labari annahu kana ma ibn mas'ud shi yana tare da abdullahi dan mas'ud hina rama jamratul aqaba yayin da ya jefi jamratul aqaba fastabtana alwadiya sai ya shiga karkashin wannan wadi din hatta idza hadha bi shajarati har sai da ya je daura da wata bishiya a kwarin wajin inda da yake can asali akwai bishiya yanzu babu ita kun gane wai da je kusa da bishiyar daura da ita a wato ita rabaha ya mukabalance ta ya zama ita jamra din ga ta gaban shi ga kuma wannan bishiya daura da shi fara ma bi safi hasayati ya jefi ita jamra din da duwatsu guda bakwai yukaddiru ma a kulli hasatin yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa in ya jefa kowace tsakuwa ya jefa zai mata kabbara ta sun makala sannan ya ce don ya nuna masu habai shi fa ba da kayi ba inda ya tsaya ma ba da kayi tsaya ba sai abdullahi da matso ya ce wato min haguna makala min hahuna ya ce ni kunga daga nan ɗannan inda nake wallazi la ilaha gairuhun wannan da ba ina rantsuwa da wanda babu abin bauta da cancanta sai shi aman labi unzila alaihi suratul baqara wannan da aka saukan ma suratul baqara shi ma nan wurin ya tsaya inda kuka ga na tsaya nan ina man rantse muku da Allah wanda aka saukan ma baqara ma nan ya tsaya kun gane Hausar wato yana so nuna masu cikakken koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya tsaya shi nan ya tsaya ya tsaya wurin da ya sa wato ainihin makka tana hannunsa na hagu kun san mina da muzdalifa da arfa gabas da makka suke mu za a tafi yakin hajji gabas ake yi bayan ma kewa ba kun gane to in aka taho mina ita ce kusa da makka dama yan ita mina ma ainihin tana cikin harami na makka amma arfa ita ce take wajen harami to in ka taho daga arafa kenan ka taho za ka sa makka hannunka na hagu ba makance za ka karo ba ka baro arfa arfa kuma tana hannunka na dama to haka za ka tsaya ka kalli ita wannan jamra ɗin ka jefe ta mana har yadda za ka tsaya ɗin ake so a koya maka wanda duk inda ka tsaya kewayen ta yayi amma in dai sunna za ka yi to haka za ka yi ka sa maka hannunka na hagu sannan ka sa arafa hannunka na dama ina fata kuna ganewa wannan shine zaka cikakken sunna sannan kuma sun samu ka sauka ƙasa inda kwarin yake inda asalin tushen ita wannan jamra din take in kuma babu hali kawo hawa na biyu babu ka hau duka sannan wannan tsayawa ita ma babu kila ka sa ta hagu ko dama ko ina ne tunda duk kewayen ake cewa ana jima ya danganta ga yadda zaka iya kuma za ka sami dama in ka je ka sami cunkoso watakila duk wannan ɗabbaka sunan ba za ta ɗabbaku ba an gane da ke tunda ba a matsayin wajibi ba ne hakan a matsayin mustahabi ne da kuma ƙarin koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ne magana da shi hajjaj aka kawo shi san hajjaj shi ba ahalin ruwaya ba ne shi yasa sai ya kora magana hajjaj ya ce kaza kaza sai ce a'a shi ibrahimu naka'i sai yace ainihin fa zakartu zalika li ibrahim ina ambata ma ibrahimu naka'i wannan magana sai ce to kabbarin biya ma magana da take da tushe wacce take asali dan shi hajjaj bin yusuf ba wanda ake ruwaya bane wurin shi wata ruwayar ma cikin musulun sai da ma ya zage shi tukunan sannan ya ce da aka saboda kun san irin da ya zalincin da ya kashe bayan allah da ya yi wanda ana shiru ba cika san maganar ba kun gane da kyau wa akhrajahu al-bukhari kitabul hajj babun yukabbiru ma'a kulli hasati haka bukhari ba ana yin kabbara tare da kowace tsakuwa da zaka je ba ba zagi zaka yi ba ba ihu zaka yi ba ba hayaniya ba wannan kabbar barin su ne ibada duk sanda zaka je ba tsakuwa ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda bakwai in ka gama shi kenan ka juya ka tafi ita kadai ake jifa rana ta ta goma wannan babbar kenan wata take kusa da makka lati kali makka saura kuma ranar sha ɗaya ranar sha biyu za ka kai sha uku ranar ta sha uku sun ake jifa su duka guda uku wanda wannan bayanin su ila zai zo nan gaba kun gane da kyau wannan babin kenan sai babi na hamsin da biyar ya bar babi na hamsin da ɗaya da biyu da uku da hudu ne dalilin barin su saboda ba a sami hadisin da aka yi ya saba a tsakanin musulun da bukari amma musulun ya kawo su duk da babuna ne masu sauki ba wani masu damuwa ba ne amma dai shi tun da ya lizinta ma kan shi ba zai kawo hadisi ba sai wanda bukari da musulun suka ittifaki shi yasa ya tsallaka zuwa babi na hamsin da biyar babu tafzilil halki ala taqsiri wa jawaz taqsir babin da zai bayani akan fifita aski falkwabo a bisa saisaye da kuma halaccin yin saisayen tun gane an fi fifita a hajji ka yi aski gaba daya na cewa kwalkwabo ake ta ko salkwabo ko yawa sannan kuma a umara ka yi saisaye amma ka zo aikin hajji sai ka aski gaba daya wani haka aka fi so amma har a hajjin ma ya halatta ka iya sai ka yi amma dai ga abin da aka fi so kamar yadda za mu ji yanzu a hadisin mu na 818 hadisin ibn umar radiyallahu anhuma kana yaqulu halaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi akhrajahu al-bukhari fi kitab al-hajj باب الحلق inda عند الإحلال hadisin abdullahi dan umar ne Allah ya kara masa yarda ya kasance yana faɗi yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi aski alkwabo kenan fi hajjatihi a hajjinsa na bankwana hajjatihi ma'ana fi hajjatil wada hajjinsa na bankwana yayi aski ne wato bal da ya zo kenan yana faɗa mana abin da shi aka fi so don haka a nage أخرجه البخاري كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال باب ليك بياني أكن أسكي da kuma saisaye yayin da mutum ya gama aikin hajjin sakina hadisi na tara hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allahumma arham almuhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عمر الله قال مصير ده yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma rahamil muhallikin ya Allah ka ji kan masu yin aski kwalkwam wato salsal kenan qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah su ma masu tsaye din Allah ya ji kansu addu'a ka ta hada da su ala sai ya ce Allahumma arhamil muhajjiqin Allah ka ji kan masu yin aski kwalkwabo alu suka sake cewa mu mukassiri ne ya rasulallah su ma masu tsaye su ma har da su Allah ya ji kansu kala wal muqassirina ana uku yace to da su su ma Allah ya ji kansu kaga nan wani suwaye suka sami addu'a mai yawa kwalkwal hasu biyu aka yi masu sannan a na uku aka hada da mufassiri ka gana nuna maka menene afdalu kenan kuma dai in kai sai sai to Allah ya ji kanka amma dai Allah ya ji kan wanda <laughs> eh kamar yadda wanda aka wanda ya ce game da biyayya iyaye uwa da uba aka ce bi uwa sannan wa aka ce uwa aka ce wa uwa sannan aka ce uba ya nuna maka girman haƙƙin uwa akan na uba ba wai uban shi bai da haƙƙi ba shi ma yana da shi amma na uwa ya fi girma ya sa wanda ya taɓa haƙƙin uwa za ka ga ba a ma cika bari sai an je lahira zai fara taɓa haƙƙin zai fara taɓa shi ba ya ga tun a duniya na zunubin lahiran yana can amma tun a duniya zai fara ɗanɗana kuɗe shi saboda wannan nauyin haƙƙin Allah ka tsare wannan hadisai sun isa hujja akan cewa an fi so ka yi aski farko boye da ka gama aikin haji Ya sa aski maka gashin ka in ka zo umara kinan tun da kwanakin ba nisa sai kai sai dan a sami abin da za a aski din in kuma ka zo ka gama aikin haji to sai a yi maka kwalkwabo kuma wannan tun da haka annabi ya fifita kai ma kamata ka fifita abin da annabi hadisi abdullahi dan umar ya ce ma shi ma annabi shi yayi da shi muke koyi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin muna 800 ko 820 hadisi abi hurairah radiyallahu an ala ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam اللهم اغفر للمحلقين آل وللمقصرين آل اللهم اغفر للمحلقين آل وللمقصرين آل آلها ثلاثا ta'ala wa lil muqassirin akhrajahu al-bukhari wannan hadisin da muka karanto na tsazuna abdullahi dan umar ne wannan kuma na abu hurairah ne Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi yayi addu'a yace ya Allah ka gafarta ma masu yin aski falfal sai sahabbai suka ce wa lil muqassirin haka nan masu sai sai su ma ala Allahumma ghafir lil muhalliqin ya Allah ka gafarta masu aski falfal alu suka ce walil muqassirina su ma masu tsaitsaye haka ala ha salatan ya faɗi wannan su uku ala walil muqassirina sannan ya ce eh da su ma masu tsaitsayen Allah ya ji kansu A al-bukhari kitab al-hajj bab al-halq wa at inda inda al sai babin mu na 56 babi na 56 babu bayanin annas sunnata yawm an-nahri an yurma ثم ينحر ثم يخلق والابتداء بالحلق بالحلق بال بالجانب الايمن من راس المحلول بعد الذي بياني أكم sunna ita ce ranar suka ranar yanka ranar goma kenan ita ke kira yawon nahari ita ke kira yawon hajjil kun gani wannan sunna ranar rana ta goma hanyar miya mutum ya je jifa sun mayan har sannan ya yanka ko ya soke rakuminsa sun maya sun sannan ya aski abubuwa nawa kenan guda uku wannan suna ka yi su haka a jiran nan wa da ubil hal wato ainihin sai ce ka fara farawa da aski bil janibil wanza wanzamin kada zai ma aski shi ma suna ce ka sa ya fara da gefen dama min ra'asul mahluki daga kan wato daga shi kan wanda za a yi ma'askin suna ce ba wannan ba wai sai ma aikin hajji ba ko ma ina mai maka aski ya kamata ka saba mashi ka gaya mashi ya rika fara maka aski daga gefen dama nan ya hau wannan suna ce ta mamsu abinda annabi zai in takalmi zai sa kafa dama yake fara sawa in taja kai zai ya fara taja dama sannan ya taja hagu ko kai ma sai gaya ma wanzamin ka haka kuna fahimta ya saba don ya san yadda suna take in shi mai bin suna ne kowa ma zo ya mashi haka kenan kun gane da kyau to wannan abubuwa uku jeran su suna ne farko jifa na biyu na yanayi na biyu yanka na uku aski wannan jera sunan suna ne sannan kuma askin za a fara fara maka da tsakin dama shi ne hadisu mana 821 hadisu anasin radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka ra'sahu kana abu talhata awwala man akhadha min sha'ri akhrajahu al-bukhari kitab al-wudu باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان نعم حديث أنس كما الله قال مستيدا لله منزوس صلى الله عليه وسلم لما حلق yayin da ya aske kansa kaga nan kawai hadisin hujja askin ake nuna mana eh ba yana nuna jerin wato kai wannan kai wannan ba ayyuka din dan hadisin da ya nuna yana cikin musulun ba shi ana amma dai ya kawo wannan hadisin tun da shi bukhari da muslim sun yi tifaki cewa annabi da za a yi masa aski wato yayin da ya aske kansa kai kana abu talha abu talha shine awwala man akhadha min sha'ri shine farko wanda ya karbi gashin sa hadisai da suka nuna manzo sallam da ake kira wanzamin sau sun ce sunan shi ma'amar ya kira shi ya aske gefen dama shine sai mika ma abu talha shine abu talha ya rarraba masa habai gashi gashi wani adadi wani haka dai da aka sake aske gefe shi ma ya mika masa wanda suke kewaye da shi kenan saboda shi manzo ana tabaruki da gashin shi inda su sahabbai dukkan manzo da sa da komai da sa, komai ana tabaruki da shi ana ana sa shi a amfani da shi da a sami albarka kun gane da kyau amma shi kaɗai ake ma wannan a kwanan na aka ce a garin na wani malami sufi ko ya yi taron wani wanke gashin manzo sallallahu eh, kuma gashin fari fad da shi wanda wanda ya daga ya wanke din aka dauka hoto aka shi nuna wanda gashin manzo furfurar shi digaggaki sabai sun san adadin furfuran manzo ayawa fashi ba wai gashin shi zan fari fat shi kuma na wanda ya nuna ana wanke yawan fari ne to kaga kuma ina ya samo shi dan afirka ina kai ina ni gashin manzo amma rigingimu haka aka yi ta yi dai ana wai an yi bikin wanke gashin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yi ta abin nan wanda kaga menene abin nan mutane suna da hankali sun san abin da ya kamata a gaya masu abin da yake ya inganta ba abin da bai inganta ba ko su sahabbai suna tare da manzo sun karba kuma shi kaɗai ne daga nan abubakar ba taɓa a karɓi gashi shi a raba ba balle umar balle usman balle aliyu balle sauran sahabbai kususiyar ce tashi tabaruki da abin da yake nashi na jikinsa wanda yake shi Allah ya ba wannan falalar almuhim da dai sadda aka yi mai aski wannan lokacin aikin hajji sahabai sun karɓi gashi sun rarraba tsakanin idan su sami albarka ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi abu dalha shi aka fara mika ma shi ma wata falala ce tashi a nan ko ya samu to wannan hadisin ɗaya shi ya kawo mana a nan shi ya iya inganta wanda zai iya kawo amma wasu hadisan da suka nuna yadda aka raba ma gashi fiye da wannan to muhallin shahidai sunna a fara yin wato ainihin a ranar wannan ranar ka fara zuwa kai jifa jamratul aqaba a yanzu wannan abubuwan ba za su iya yiwuwa ba domin a nan da ka tafi mayanka ta mina ka je ka yanka in baka iya zuwa duk mina wurin yanka ce duk inda ka yanka ka yaki ba yanzu a ka'ida ba za a baka baka yanka inda ne kake so wurin kai maka ka yanka babu sai ka je inda yanka nan take wanda kuma zuwa daga wurin jifa zuwa cin wani tashin hankali kuna fahimta to sai dai idan ka ba wanda ake ba su fi maka yanka ka sai abin nan din ka ba su kuɗin shi kenan sai ka kaddara in kai aski sai ka kaddara an maka yanka kinan sai kai ne kinan sai kai aski ka yi jifa sai ka yi aski daga nan sai ka taho kai ɗawafi lifada kamar da za mu ji nan gaba dama ayyuka kuɗi ne ake a rana to nan yace a kan bukhari kitabul wudu babu luma'in ladzi yughsalu bihi sha'ar al-insan wato babin da zai bayani akan ruwan da ake wanke gashin mutum da shi a haka shi bukhari ya kawo babi ya saka hadisin babi na hamsin da bakwai babu man halaka hamsin ɗai ko hamsin da bakwai haka ne ko babu man halaka ƙablan nahari au nahara ƙablan rami babin ne zai bayani akan wanda ya yi aski gabanin ya yanka ko kuma ya yanka gabanin ya jifa waɗannan abubuwan ya aka fasu kun gane maimakon ya fara wancan jerin da aka ce suna ce shi bai jeranta sun ba to sai aka kulla babi akan wani mene hukunci hadisi na 822 hadisi abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam waqafa fi hajjati al-wada bi minan lin-nas yas'aluna فجاءه رجل فقال fa أشعر فهلكت قبل أن أذبح فقال اذبح wala harak. فجاء آخر فقال لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي على علم ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج أخرجه البخاري كتاب العلم نعم حديث عبد الله بن عمر ne da wato Abdullahi bin Amr bin Al-As Allah ya kara masa yarda yace lalle manzo sallam waqafa fi hajjatil wada bi minan nabi ya tsaya a hajjin sa na ban kwana a mina ya tsaya linnas yasalunahu saboda mutane suna ta masa tambaya sai annabi ya tsaya ba su lokaci domin su tambayoyin abin da suke damu su waja a horar junin faƙala can sai wani mutum ya zo ya ce mai lam ashkur fa halaktu qabla an arba ni ban ni ban faɗaka ba ban an kara ba kawai sai na ga na yi aski gabanin in yanka haka yi tambaye ba an ce a jera su ba ce to ni ban ban lura ba kawai sai na ga ashe na yi aski gabanin in yanka fa kare ta ne bai ce ba wala har kai yankan ka babu laifi a to abin da ka yayi ba babu wani laifi fa ja can wani sai wani mutumin shi ma ya zo cikin sahabbai fa qala hi lam ashkur wa nahartu qabla an armiya ban faɗaka ba ko ba lura ba kawai sai naga nayi suka ne yanka gabanin in jifa kaga bai ma je shi jamra ba bai jifa ba ya tafi ya fara yanka kawai sai naga nayi yanka kafin in jifa qala sai ce mashi irmi wala harba Yanzu zai kaka kai yanzu ba komai fama su ilan nabiyu an shaikin kudi wala fakara ba wani abu da aka tambaye annabi an da aka aikata an gaddamar da shi ko an jinkirtar da shi kuna ganewa illa kala face sai ya ce if'al wala har if'al wala har je ka aikata ba wani laifi shi yasa can aka ce ma sunna ne kai su jira ka aka fi sunna amma in ka manta ko bisa jahilci kai ko kuma kana sane yanayi ne zan ba zai iya baka damar ka jira ba kai to falahar al falahar wannan lafazin ne shekarun bayan can wani ya rubuce littafi ya yi ta a kan aikin hajji ya ta siyasi da wannan magana ta manzo ya ta faɗin abubuwan da kuma ba a ce kai hakan ba aikin hajji sauki gare ko a za ko wani ma a nan garin shi ma da ya ce shekara nan da aka yi turmutu su aka yi aka saka abubuwa na guba wurin jifa mutane suka mutu ya ce ai wai ya kamata a sake review don aikin hajji ba a ce dole sai an an tare a zina wannan kan zuwa wurin zuwa sun ya kamata kawai a ban mutane ko ina bisa iya zama cikin makasi ina yin yi a nan garin ne. shi ma ya wannan tabargazar ce saboda wai ga shi ai da nabi ce alwala har idan ka iya zaman sama a masa ba dole ya ka ji ka zauna ba kuma ya kamata a sake duba aikin hajji da a zo a yi ta mutuwa shi addini ka yi annabi ta iya alwala har shi ma haka wannan malamin ya amma malamai suka yi mai ca a lokacin suka yi mai kata-kata tunda ba abu ne na daidai ba to haka har yanzu wasu na nan su gani suke addini za a iya mai kuskurima sai su ɗau irin wannan hadisan sai su ta kafa hujja da shi amma hadisin da za a ɗauko a cikin maka addini ya so sai addini sauƙi gare ya sauƙi gare amma dai sai ka yi shi yadda yake ko yana da sauƙi amma yadda yake za ka yi shi ba da son zuciya ka take ba haka ne ma'anar misurin ɗin domin ba wai a cikin yin sauƙin ne kuma aka ce shi sauƙin za ka yi sallah a tsaye lafiyar kalau ba ka iya sai ka jingina ba ka iya jingina sai zama sai ka yi a zaune ba ka iya zama sai kwanci sai ka yi a kwanci shi ne saukin da ake nufi kuma wannan duk an maka shi duk tun zamanin mazu a kuranu amma yanzu ba za a zo wani abu da addini ya tabbatar kai ka ce a share shi ka ce addini sauki gare ba babu wannan kamar yanzu mace ka ce ai sanya hijabi akwai zafi ko kuma akwai wani za a yi ta ganin ta kamar ba gida jiya ta sake jaji biya biya biya ya kamata dan gyara shi ta sake to kaga nan kana yin wani bayanin da ba haka yake ba hijabi da aka ce yana da tiffar shi da sharuɗan shi da wasu abin nan inda zai zama kani to kana so a cire a mai da irin wanda ake ɗan sa kamar ɗan iya nan haka ko wannan ba hijabi ba ne duk irin wannan tunanin yana nan yanzu wasu na ta kawo shi su suna ga addini ne ya kamata a gyara yadda yake ba mutane za su gyara su yadda yake ba Allah ta samu gyara wannan bukhari ya fitar da shi wannan hadisin cikin kitabul ilmi babu futiya wa huwa waqifun ala bati wa ghayriha babin yanda ake fatawa nabi dina tsaye akan dabbarsa kan taguwarsa sahabbai su ne ta masa tambaya amina haka aka yi Inan ya halatta mutum ya tsaya ana mashi tambaya kuma yana ba da amsa ko akan abin hawansa yau zamanin mota kinan za ka iya tsaya a yi maka tambaya tun daga annabi ya tsaya kan dabbarsa sahabai suna ita masa tambaya hadisi na 823 hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu fi dhabh wal halqi wa rami wat taqdim والتأخير فقال لا حرج حديث عبد abdullahi بن عبد الله Allah ya الله musu yarda. Ya ce lalle annabi sallallahu alaihi an ce da shi rana wato an ce da shi game da yanka da aski da jifa da gabatar da wani akan wani ko jinkirtar da wani akan wani faƙala sai ce lahar da babu laifi kun ga abubuwa nawa ne da yanka ko da kuma aski da jifa wanda mun ce da ake yanzu sun jifan ake fara yi? sannan sai yanka sannan sai aski shine suna ka yi su a jini to aka tambaye game da a yi wannan kafin wannan ko a ta wannan ya ce da aka yi babu ne? aga shi kenan wannan shine sauki a cikin addini kuma yau saukin yana ta bayyana dan da za a ce dole sai ka je kai yanka sannan to akwai mashaka kada a ce duk za su kada daga filin jifa su tafi mayanka duk kowa sai ya biya yi sana a dawo wurin aski sannan a zo a tafi abin da mashaka ko kuma za ka gama akwai magana wakilci ita yanka nan ba dole sai kai ka ji da kanka ba in ka sa wani sai ya maka shi kenan a ƙarshen bukhari kitabul hajji babu izarama ba ma amsa au halaka qabla an yazba nasiyan aw jahilan haka bukhari ya kulla bai wato babin cewa idan mutum ya jifa ba da ma amsa bayan wato ainihin ya yi maricicina ba yi da sassaka ba au halaka kabla an yazbaha ko ya aski gabanin yin yanka duk wannan ya yi ne nasiyan ko da mantuwa au jahilan ko kuma saboda jahilci duk da yadda yi su la haraja babu laifi abinda ake nufi kina ko sannan muka yi magana aski ka san aya ma cewa ce wato muhalliki da rukusakum wa muqassirin ko sai da aka fara faɗin muhalliki da suna aka faɗi masu sai din nan babi na 58 babu istihbabi tawafil ifada yawman nahl wato babin da zai bayani akan mustahabbancin yin tawafi na ifada yawman nahari rana ta goma shine na nahari an gane babin mustahabbi ne ka je ka yi tsawafin ifada tsawafin hajji kenan rana ta goma ranar da kai waɗancan ayyuka uku ka je ka yi jiba ko ka yi aski kayan yanka sannan ka yi aski to kuma sai ka gangaro ka taho makka sai ka zo ka yi ifada a wannan ranar to yin hakan mustahabi ne shi ne ake so a karantar da mu hadisi na 824 hadisi anas bin malik radiyallahu an an abd aziz bin rufai qala sa'altu anas bin malik qultu akhbarani bi shay'in aqaltahu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbirni bi shay'in aqaltahu an an sallallahu alayhi wasallam ayna sallat dhuhra wal asr yawm at-tarwiyah qala bi minan qultu fa aina salla al-asr yawm an-nafri qala bil afqah thumma qala if'al kama yaf'alu umara'uka kila zamu ji ba muhalli shi a cikin hadisin ko wai magana tawafil ifada ake to shi kuma gashi hadisin Anas ya kawo wato hadisin Abdullahi ko Abdulaziz bin Rufai Ali yace sa'altu Anas ibn Malik na tambayi ana ibn Malik قلت لك أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم باني لابارن أبين دا كفهم تشيشي كغاني شي دا النبي صلى الله عليه وسلم دي يجي مكة كسيشي أبين دا كي صحابيني نيكو تابعيني أين صلى الظهر والأسر يوم التروية أين النبي صلى الظهر دا الأسر يوم التروية وشيش يوم التروية ها ranar takwas mun yi da karatun a baya yau mu tarwe ita ce yau mun sami ne zulhijja rana ta takwas da zulhijja ta ke kira yau mu tarwiya da rana ce da ake fita a tafi mina ko wuce annabi ya sallaci a zahar da la'asar a mina ya fita daga makka ya isa can kenan a can yi a zahar a can yi la'asar kala yace wato yace kultu sai na sake tafa aina sallar asara na nafri ina kuma ya sallaci la'asar ranar barin makka ba da ya gama aikin hajji? ina ya zango daga nan kuma da ya fice ta homa dina fa ina ya sallaci la'asar ita ce wa manafari kala sai ce bil a wurin nan da ake ce mashi afla wato wanda ake ce mai muhassab a wani wuraren wuri ne mai zuwa su masu gangare haka ana anabi ya zango a yadda aka nuna ya kwana yin sallar a eh, eh, zahar la'asar magariba isha ko suka ci rabin dare suka tashi suka ci a da gari ya waye sannan aka daga aka tafi ta ke kira yawan nafari wannan ya tambaye a ina yi sallah a wannan ranar fita ɗin ta a wannan al'abda a wannan wurin sun makali sai ya ce masu to ik alkama ya tsalu kuma rabuka ka aikata yadda shugabanninka suka aikata ma'ana waɗannan abubuwan suna buƙatar bin shugabanci in ka tafi ayari ne da shugaba inda ya ce a sauka tunan za ku sauka kar ka ɓalle ka ce kai kaɗai za ki gaban kanka kun fahimta to hadisin akwai muhallin shahari a nan na babin babu shi ma abin da ya sa sharaɗin da ya sa ma kanshi sai hadisin da bukari da muslim suka yi ittifaki wanda bu muslim ya kawo hadisin wato ibn umar ne manzo sallallahu yake cewa wato sai yake cewa shi abdullahi dan umar manzo sallallahu a fada yawman nahari sun maraja'a fa sallar zuhura bi mina wannan shine muhalli shari'a bazi ana magana tawaful ifada ne wa muslim ya kawo hadisin ƙarƙashin babin amma shi mai wannan littafi mai aluluwar marjan tun da mus bukari bai kawo hadisin ba sai ya ci kawo shi kuma sai ya kawo hadisin da shi wannan hadisin babin ƙasa za mu ji bayanin shi maganar me na kuna ganewa maganar eh, manzo sallam ya je ya yi ɗawafin ifada yawon nahari ranar da ya zo wato mina ya zo da rana ta lokacin walaha annabi zo yi jifa bayan nan ya je ya soke raƙumi 63 kun gani sannan ya bar sauran ɗari ne ya ban ma'aliyu aliyu ya kada su soke sauran cikin ɗari an soke 63 sauran nan bakwai ya ce ƙarasa sannan ya tsaya a gyara naman a rarraba mu bukata kar a ba mu zabi kamar yadda za mu ji a gaba to ya gama wannan aikin sannan ya aski sannan ya mai kaga ya yi jifaye ya je ya yi yanka ya aski sannan ya wuce makka shine abdullahi dan umar ke cewa a fada yawman nahari annabi ya je dawaful ifada rana ta goma nan sun maraja'a fa sallar zuhra bi sannan ya dawo mina ya zo ya sallah a zahar amina wannan zai nuna maka himman manzo sallan da kokarinsa wanda in ba kai da gaske ba za ka iya wannan ba kama dawo mina ma ka rana ta faɗi sai kai da gaske saboda gajiya da irin yadda abubuwa suke amma shi ka duba duk annabi a ranar ya aiki ya gama ya dawo ya zo a zahar ke masa ainihin amina wanda sai kai da gaske sannan za ka yi kuma ka duba su tafiyar ce ta ta ba tafiyar ce ta mota ba amma duk annabi yawan nan da shi ne mahallin mustahabi ne in za ka iya musamman matashi dai da za ka tafi ba wani nauyi a kanka ba tsufa ba haɗa ka da wata mace ba ko wata tsohuwa ko wani tsoho ya kamata dole mustahabin mustahabin kai kokari ka aikata shi muna ganewa to banda zai ya ce a karar bukari kitabul hajji babu aina sallar zuhura yawman tarbiya na annabi ya sallaci a zahar ranar tarbiya ita ma wannan yawon tarbiya din in ba kai da gaske ba a zahar din sai ta yi baka iso mina ba in kai da gaske to ga sha'anin yanzu wasu kuma sai su zo yawon tarbiya din sun ma kafin ranar takwas ga wata wannan masu fasa na motar su kuɗi suke nema in ka biya masu duk sai ka ɓaɓɓata yadda ake aikin hajji ka zo mina ranar bakwai ba ranar annabi zo ba ranar takwas ya zo tana ganewa ka bari sai takwas din kuma takwas kai kokari ka ga kafin a zahar ka shigo mina kun gane da kyau to sai babin mu na hamsin da tara shine babu istihbabin nuzuli bil muhassab yawman nafari wa yawman nafri wa salati bihi babin da zai bayani akan mustahabbancin sauka a muhassab ranar fita wato ranar da ake barin makka a taho wato a fitakke nan daga makka shine yawon nafil da yin sallah a wurin a ga wancan hadisi shine za ka ji bayanin sa'ana sai ka mana hadisi na 825 hadisu aisha ta radiyallahu anha qalat innama kana manzilun yanziluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakuna asmaha liqurujihi ta'ani bil abda akhrajahu al-bukhari hadisin aisha uwar mumini Allah ya kara mata yarda ta ce kadai wato kana manzilu shi muhassab ba kuma wani abu bane masauki ne kawai yanziluhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu wasallam yake sauka a wurin li yakuna asmaha li khurujihi dan ya sami sauki wajen fitarsa in zai tafi madina ta ali bil aqqa shine a wannan Afsa din abinda aisha take so ta kore zuwa a zo muhassab a sauka a zango a kwana ba fa komai bane cikin aikin haji ba a lissafa shi a cikin ana so ka je can ka sauka kana da lada ita tana ga kawai annabi yayi ne dan ya sami sauki ya baro cikin makka ya zo muhassab ya kwana gefen makkan kenan ya huta gari ya waye a ɗauka a ranka a kama hanya haka ta fahimta wannan hadisin kitab wato bukari ya ce shi kitab alhaji babu al muhassa sai hadisi na 826 hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma qala laysa tahsibun bi shay'in inma huwa manzilun nazalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu bukhari ra'ayin ibn abbas kenan shi ma yace laysa tahsibu bi shay'in kana muhassab ba wani abu ne da ake kirga cikin aikin haji innama huwa manzilun nazalahu rasulullah kawai wani masauki ne wani zango ne da annabi yayi ba wai yana cikin aikin haji ba to amma nan kun ga babin takin mustahabi ko babu tihbabin nuzul to bari mu ji hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira hadisi na 827 hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghadi yawm an-nahri wa huwa bi minan nahanu naziluna gadan bi khaifi bani kinana haisu taqasamu alal kufri ya'ni zalika al muhassab wa zalika anna quraishan wa kinana tahalafat ala bani hashim wa bani abdul muttalib aw bani muttalib alla yunakihuhum wa la yubayuhum hatta yuslimu ilayhim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam to akhrajahu al-bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace min yau ghad na hari. wato wayewa gari gobe na hari. ba rana ta goma nan, to ba gobe ta in ka ce gobe bayan ranar rana ta goma shi kenan sha ɗaya to ba ita ake nufi ba nan gobe ta bayan gobe bayan gobe an gama domin ranar wannan muhassab ranar sha hudu ne annabi ya je muhassab kawai shi annabi tajili ya zauna a mina sha ɗaya sha biyu sha uku sannan ya bi rundun ya zo maka aka yi tawakul wada sannan ya taho muhassab da kwana kaga in ka ce yawon gadi gadi in ka ce gadi wato yawon a nan yadda aka faɗi magana ko ya ce minal gadi yawon na wato wayewar garin ranar yanka haka sai ka ɗauka kamar shashaƙin kina to ba ita ake nufi ba kuna fahimta wa huwa bimina a saurara ku saurara na yawa na damuwa ne to kalan gare kamar mata kuma shi mana da Allah ya cikin da zai da Allah ku zauna a dangare ai ba mata ne suke a uban shi da Allah zai tafi shi ubashi ubashi uban dan Allah kamar mata na to gari a nan shi abu hurara yake ba da labari yace ta alaihi sallam wayewar garin ranar yanka annabi yana mina ita ce ranar 11 kenan kamar suna yana ya gama kwanakin da ake amina sai ce nahnu na gadan bi haifi bari kinana ko gadan wannan ba ta jiya ba ke mun sun gama kwanakin su biyu sha uku duka amina to sai gadan shine na ranar hudu kenan kuna ganewa sai ce sai muka waye gari bai haifi bani kinana a wannan unguwa ta bani kinana wanda wuri ne mai zuwa su haka masu gangare haifi ta kasamu alal kufri wanda ita kinana bani kinana su ne suka rantse cewa su fa kafirci za su yi zamanin manzo yana makka suka rantse ba za su musulunta ba ya'ani zalikal muhassab shi ake nufi da wannan wuri muhassab Shi ne haihu wato bani kinana kuna ganewa mm. kuma shi ake ce ma'abta ana so ana mana mutanen wurin asali zamanin manzo sadda kafin ya hijira yan wurin ne suka rantse su ba za su yi musulunci ba kun gane da kyau wa zalika anna quraishan wa kinana tahalafat ala bani hashim ai su ne quraishawa da su kinana su suka rantse masu bani hashim dangin manzo kenan wa bani abdulmuttalib da kuma gidan abdulmuttalib au bani muttalib diddai abu guda ne suka rantse Allah ya zaki huhun ya ba za su ba su aure ba wala ba bayi huhun ba za su sayar masu ba da wani abin sayarwa hatta yuslimu ilaihimun nabiyya har sai sun sallama masu manzo su dangin nashi ba a lokacin su babu musulmi bane su ma amma sun riga kun san shi abdulmutsalif irin abin da ya ma hidima ma masu ko shi ma ba musulunci ba amma suka ce ba za su sayar suka sa masu takunkuli na ba za su ba su aure ba ba za su sai masu da kayansu ba su ma ba za su ya ba har sai sun ba su manzo sun sallama mashi su sun mai abin da za su yi mai kenan ko kuma shi abdulmutsalib ya ce a'a ya ba shi kariya ya ba shi gudunmuwa ya ba shi taimako har ya gama kwanakin da zai da shekarun da zai a makanin shekara sha uku ɗan tsanan ya hijira kuna ganewa ko su dai ɗan wurin ne su ne annabi ga shi ya zo da ya hajjinsa ta ban kwana ya je wannan wurin ya kwana da sahabbansa ya ke zuwa nuna nasara ta musulunci an zo annabi ya zo ya yi buɗe maka shekara ta takwas ko sannan shekara ta tara shekara ta goma gashi ya zo unguwar da da ake cewa ba za a ba su aure ba ba za a sayar masu ba ya zo ya sauka unguwa an yi sallah azar allah asar an magariba an isha riyawa ya tafi wuri ya zama na musulunci kenan wannan an kawo ruwa ne don a daɗa nuna mana yadda musulunci yake to dai a nan ne to abinda malamu su sahabbai suke yi saɓani abdullahi ɗan abbas da aisha su suka ce kwana a muhassab ba shi daga cikin aikin haji kawai annabi ya sauka ne don ya shakata ya huta a gaba wasu su suke ganin kamar abdullahi bin umar an bin diddigi da sauran sahabbai su suke ganin tun da dai annabi zo kwana kai ma da hali kaje kan kabaro makka kai zango a wurin ka kwana koyi da manzo sallam sannan ka wuce ka tafi to wannan shine sabanin da sabai suka samu to mai littafi ya daura ra'ayin irin sa Abdullahi bin Umar kenan inda hali mustahabi ne za fito maka ka je muhassab kai zango ka kwana kai sallolin nan duka a nan gari ya wai sannan ka tashi ka tafi to kai alhaji yanzu da kace cikin ayari <laughs> zai yi kama san inda muhassab take cikin makka makka ta zama ta haɗe duk waɗannan wurare kuma ba ka da iko gaban masaukinka ka tafi wata mahasar fashe za ka je ka kwana ba zai yiwu ba na jin kwa international ka tafi kai kaɗai a matsayin ba wai ayarin alhazai ba yana jin ba za ka sami wannan damar ba eh, almuhim dai ilimi ne karanta shi ake yi saboda ka san abin da annabi kuma an ce kuzo a nema na cika an nuna ma lokaci na jin za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah mana tarayya aladan abinda kuma ne kuskure Allah ga ba to waɗannan kaga ba za ka musa ce babu ba kuma ba za ka iya ka gaskata ka ce in akwai wanda ake nuna su ne ba ka fahimta kawai da su abuwa din na tarihi kamar da ka sani suna buƙatar isnaki wato sanadin labarin wannan takalmin shi ne ya aka yi aka samai waye ya ba wanda ya ba waye har ya zama yana nan ta haka yana buƙatar sanin wannan ba karya a ciki wannan an ce takalmin manzan Allah ne sallam to ya wanda ya ce kin yayi samu ya samu ya hannun wani wanan yayi samu har a jingina zuwa ga kaga ana bukatar wannan to kaga akwai hakan babu yana da wahala sai ka iya gaskata kuma ba za ka yi karyata ba amma dai kama wancan gashi da aka yi ka fari aka haska gashi annabi ba fari bane gashin shi baki ne wulugul mai kyau kaga zo da wani farin abu ana wankiya a ci an wanke gashi na Allah wannan kaga ai bana jin kai zaka ga eh na'am duka abuwa ne wanda kawai neman abin nan wanda shi ka san gashin manzo a rayuwar mu yau ko baka san shi ba ka san takalmin shi ko baka sani ba wannan ba zai jahilta baka san shi ba zai fita da kai addini ba abin da ake so shi kai koyi da abin da ya zo da shi na addini shine babban abin da yake bukata eh amma don kasan san takalmin shi ka bin sunan shi sanin ba zai amfani ka ba ka san gashin shi an wanke gashin shi da kai ba zai kara maka komai ba muddin ka bin sunan shi eh na'am alaikum assalam eh ai wancan dai a hajji ne yake banta cewa tun da abu biyu ne za ka yi za ka yi umara za ka yi hajji kuma lokacin kurkusa yake banta cewa mace aikin haji aski gaba ɗaya shi ne amma a rayuwa ta yanzu wanda kai ba ba a faɗi ne bambanci ba kai eh, har ma akwai hadisan da suke nuna kwalkwabo irin wanda ake kwalkwala kan nan ba a san shi wasu suna ma ganin laifi ne kai aski irin na wanda suke a kai yana ta kyalitin nan wasu sun na ganin makaruhi ne shi gashi yana da kyau in za ka bashi dai ka gyara shi dai za ka bashi ka gyara shi kuma kar ka bashi yadda zai cutar wato ya zama yana wayi ko kuma ya ci kwaikwaye dole za ka rika wanke shi kuma kana taji shi don ba za ka yi abu kuma sai ka sai ke shi eh, na to dan abin da na malam eh Eh, eh dama ai abin nan tahaddul ba in kai aski ko kuma ka zo kai jifa kai aski shikenan sai ka cire ihramin ka ka sa kayan gida kamar yadda za mu ji nan gaba shi tsawafin ifada shi kaɗai shi ne abinda za ka iya cire abinda ba za ka iya maka yi shi ba shi ne kusanta iyali ya ke kira ta hadulul awwal na farkon ka zo kai jifa kai aski kai yanka shi ke nan za ka cire kayanka ka sa gida ba ka da tsawafin ifada ba amma ba za ka kusanci iyalinka ba amma idan kai hudun nan gaba ɗaya shi nan ka yi gaba ɗaya inda iyalinka za ka yi kusanta su ba ka da laifi an gane da kyau eh kuma shi tsawafin ifada za ka iya jinkirta shi ya zama ma sai ka gama kwanakin ka na mina sannan rana ta sha uku ka zo ka yi shi duka babu laifi amma dai mafi biki ka yi shi rana ta goma mutu To ɗan abin da nake son ta da yankuwa shi ne yanayin da ake ciki na tsadar al'amura na rayuwa ya kamata mu koma ga Allah duk abin da ya zo to Allah shi ne maganin amma surutu da hayaniya da ihu ba zai magance komai ba eh, naira ta kare kayan abinci ya tsada rayuwar ta tsada komai babu daɗi sannan ƙarancin samun abin bukatu kullum ƙara wahala yi wannan musiba ce iftila'i ne amma ta yi jama'a su gane a koma ga Allah shi Allah shi ne mai yaya duk wani abu da ya zo na damuwa amma surutu da abin da ba zai iya magani ba kuma komawa ga Allah hanyoyi ne daban-daban akwai kai abin da ya shafe ka a karan kanka akwai abin da ya shafe mu gaba daya akwai abin da ya shafe hukuma to a kai sai ka fara naka matakin inda ne Allah zai tambaye ka kai me ya alaka ka da Allah yanzu Tautatawa da kake na tsakaninka da Allah abubuwan da kake kai kokari ka gyara gyara wance gyara wance gyara Allah ya ji tausayin mu abin da ya shafi gwamnati za ka iya gaya mata ka gaya mata in ta gyara to amma abubuwan da ake yi na saɓan ubangiji da yi Allah karan tsaye da karya dokokin shi da nuna kamar bai isa ba to dole ne mai ta ganin abin da ba masu dole ne wannan a ɗauki kawai maganar yanzu eh, da nake gaya muku 'yan siyasa duk sun gabatar da manufofinsu abin da za su yi ci amma dukkan su ba wanda ya sako ko da ɗan wasa ya sa su tsira ɗaya cewa cikin abin da zai kula da shi shine dokokin Allah da shari'ar Allah da abin da Allah ya ce a yi zai kula da wannan janibin a mulkinsa sannan ya faɗi sauran abubuwa zan kula da tattalin arziki zan kula da ilimi zan kula da kiwon lafiya zan kula da jin daɗin al'umma akwai wanda ya faɗi wancan na farkon to shi kuma Allah ya halitta mu ne don mu bauta mashi waɗannan abubuwa da duk aka kawo a baya yana ba mu su ne don mu ji daɗin bautar ko kuma ba mai ma tunanin wannan kuskura nawa ne suke tunani cewa an su 'yan siyasar ma sun sun saki layi hmm? babu dukkansu da wanda yake musulmi musulmin da wanda yake musulmi kafirin ba wanda ya ce cikin abin da za mu yi akwai kula da dokokin Allah da shari'ar Allah yanzu kurkuku kurkuku ne duk sun cika da wanda aka yanke masa hukuncin kisa na shekara da shekaru amma suna nan ba a yanke masa hukuncin ba su ci abincin gwamnati su daɗa koya ma wasu ta'addanci radda aka sami dama a balle su gudu duk haka fa ake cikin kurkuku da ake fama da su ko kuma a ce a za a yi masa afuwa da laifin ta za a zauna lafiya hmm? mai laifi ya yi laifi ta kau da shi daga duniya duniyar ta samu ta tsarkaka al'umma su huta an bar shi mutum ɗaya kawai a garin nan da ya kashe yarinya kowa ya gani ya kashe ta ya daddasa ta ya bini kuma an kama shi ikirari ya yi to wannan ba rai gare ta ba ko ko ba ta da rai ran shi ya fi ranta to me za a yi mashi wannan me za a jira wacce shari'a kuma za a yi ya yadda ya yi shi kenan a kashe shi a raba shi da duniya raba shi da duniya tsabtace duniya ne zaman shi a duniya ba abin da zai banda kasu tuna a duniya to iri-irin su waɗannan da suke wane ya kashe wane wane an tabbatar amma ba a yi hukunci an yi hukunci ba a zartar ba ya za a zauna lafiya rai ɗaya na ɗan adam ya fi duniya nan da abin da ke cikin ta a wurin ubangiji na muni ne irin waɗannan abuwa suna ta faruwa ba ma mai kallon su kokari ake a daka mahalla ta waye sha ma a yanzu ma duk wani laifi babu hukuncin kisa sai dai a ce saurin rai da rai to ka saurin shi rai da rai kana ta shi abinci yana ci kuma shi a wurin ubangiji hukuncin shi a raba shi da duniya a huta wasu su gani su zuwa mataki ko yanzu abin nan da ake fita dancin nan mene ke kawo shi da da hukunci zai yi wanda suka yi tunan an atakin ɗinsu an masu hukuncin da ya dace can za su sake sansani amma wannan sansani sun yi sun yi sun abin nan can sun yi can sun shi kenan sai kazuwa har a zo lokacin da kamar ma babu gwamnati kowa kawai ta kan shi yake ba ma kusan nan ake nema a dosa ko to kaga laifin mu ne kuma mutane ba sa maji ko a jikinsu ba wani mai jin wai an taɓa Allah an taɓa hukuncin ubangiji an taɓa shari'ar Allah a ba a su kawai sai magana duniya duniya ya za a sami gyara saboda haka sai mu gyara mu abinda kai abinda za ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara mu ta fari, muna yamun laili muna abinda za mu iya yi mu ta tuba ga Allah don tsirarin da suke cikin al'umma su sai Allah ya afuwa amma inda muka dosa babu daɗi rayuwa tsada take abinda za ka nema ka siyan babu shi kuma abin siyan ƙara hawa yake haka dole a tashin hankali wanda yana buƙatar addu'a da komawa ga Allah Allah ka gyara mana zukatanmu Allah ka kawo mana da wannan ikila'i ka kawo mana sauki a rayuwa ka kawo mana sauki a duk abin da muke yi ka yaye mana wannan ikila'i na tsadar al'amara ka yaye mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu